صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Bismillah Rahman Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Radio Hausa VOH karkashin Hausa TV daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirye shiryen sa na daren yau Talata kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su. Bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau. wanda kuma abdullahi sali usman katsina ya saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su tare da mushtaba adam daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau tare da shi mushtaba adam biye da shi akwai muryoyi masu sauraro tare da hassan barka sai shirin nan na kisoshin rayuwa wanda zan gabatar sai shirin lafiya sai da kula tare da hassan barka da ƙarshe akwai shirin nan na duniyarmu a yau Idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. To madalla masu sauraro yanzu ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da Abdullahi Salisu Usman Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata goma sha shida ga watan Fabrairun shekara ta 2021. wanda ya daidai da hudu ga watan rajab na shekara ta 1442 hijira kamariya masu rai ko kun san cewa shekaru 788 da suka gabata a rana irin ta yau ibn sha'ar masanin adabin larabci kuma malamin tarihi balarabe dan kasar iraki ya rasu an haife shi a birnin mosul na kasar iraki kuma a nan ne ya fara karatu daga ganin kuma shiga bincike a cikin ilimin adabin larabci a wajen malaman zamaninsa wannan bincike dai ya ɗauke shi kimanin shekaru hamsin yana gudanarwa da ƙarshe dai ya rigata binciken nasa ne a cikin wani littafi mai suna okudal jamal masu ware ko kun san cewa shekaru 37 da suka gabata a rana irin ta yau wato 16 ga watan fabrairun shekara ta 1984 sheikh ragibu harb limamin masallacin juma'a na garin jabshid a kudancin kasar labanan ya yi shahada bayan wani hari da aka kai masa wanda masu wa yahudawan sahiyuniya aiki a kasar ta labanan ne suka kai masa harin a lokacin isra'ila tana mame da kudancin kasar labanan kasantuwarsa ɗaya daga cikin masu yin kira zuwa ga fitar da sojojin isra'ila daga kudancin kasar ta labanan da suka mamaye a wancan lokaci da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 29 suka gabata a rana irin ta yau wato 16 ga watan fabrairun shekara ta 1992 hujjatul islam said abbas musawi shugaban kungiyar hezbollah ta kasar labanan ya yi shahada a lokacin da wani jirgin yakin isra'ila ya harba makami mai lizami akan watar da take dauke da shi da iyalansa a kudancin kasar labanan kungiyar hezbollah da tana faɗa ne da mamayar sojojin yahudawan isra'ila da suke yi wa kudancin labanan a wancan lokaci bayan halartar taron juyan shahadar shekh ragib harb a kudancin kasar ta labanan ne yahudawa suka yi amfani da jirgin yaƙi mai saukar angulu wajen kai masa hari wanda kuma hakan ne ya sanadirin shahadarsa tare da matarsa da kuma ɗiyarsa game da wasu mambobin ƙungiyar hezbollah su uku waɗanda suke gadinsa bayan shahadarsa ƙungiyar hezbollah ta zaɓi sayyid hassan nasrullah a matsayin babban sakataren ƙungiyar wanda kuma har yanzu yake ci gaba da jagorantar ƙungiyar ta hezbollah masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirin muna farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. shirye shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Shirin ko kun san kenan kuka saurara tare da Abdullahi Sali Usman Katsina yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su tare da Mushtaba Adam. Labaran duniya da farko ga kanunsu. kasar india za ta shiga cikin atisayen sojan ruwa da iran za ta yi da kasashen rasha da china gwamnati yaman ta bayyana cewa bangarorin kiwon lafiya da noma suna gab da durkushewa kasar kasar gini ta fara jan damarar fada da sake bullar cutar ebola to yanzu ga cikakkun labarin duniyar kasar india za ta shiga cikin atisayen soja da iran za ta yi da kasashen rasha da china kwamandan sojan ruwa na iran admiral hussein kanzadi shine sanar da cewa manufar atisayen da za a yi a doron ruwan tekun india shine samar da tabbatar da tsaro na bai daya kuma Indiya ma ta amince za ta shiga cikin atisayen a yau talata ne dai aka fara atisayen sojan ruwan a tsakanin kasashen iran rasha da kuma china kwamandan sojan ruwan na iran ya bayyana indiya a matsayin ɗaya daga cikin ƙasashe masu karfin soja a yankin da hakan ya sa ta shiga cikin atisayen da za a yi wannan dai shine karo na biyu da iran ta yi atisayen soja na haɗin gwiwa tsakaninta da ƙasashen rasha da kuma china an yi ace sayan farkon ne dai a cikin watan disamba na shekara ta 2019 kasar chadi ta aike da sojoji zuwa yankin sahel da yake fama da matsalar ta'addanci shugaban kasar chadi idris debi ya sanar a jiya litinin cewa kasar tasa za ta aike da sojoji 1,200 zuwa yankin na sahel da masu ikirarin jihadi suka yi katutu wannan matakin na kasar chadi yana zuwa ne da daidai lokacin da ƙasar faransa take tunanin rage yawan sojojin take da su a yankin ƙasashen burkina faso chadi mali murtaniya niger da faransa suna tattaunawa akan yadda za su sake jan ɗamara domin faɗa ta'addanci a yankin na sahel majalisar ɗinkin duniya dai ta bayyana cewa dubban mutane ne aka kashe a wannan yankin saboda hare-haren 'yan ta'adda kuma ya zuwa yanzu mutanen da adadinsu ya kai miliyan biyu sun zama 'yan gudun hijira gwamnatin Yamen ta bayyana cewa ɓangarorin kiwon lafiya da noma suna gab da durkushewa a ƙasar ma'aikatar lafiya ta gwamnatin sana'a ta yi gargaɗin cewa harkokin lafiya suna gab da durkushewa a faɗin ƙasar baki ɗaya nan da wasu kwanaki saboda ƙamfar man fetur da ake fama da shi a cikin ƙasar har ila yau sanarwar ta ce wasu bangarorin da suke fuskantar barazanar rushewa a cikin kasar sun hada da na noma da kuma masana'antu wani sashe na sanarwar ya ce da akwai jarirai 200 da ba a daɗe da haihuwarsu ba waɗanda rayuwarsu take cikin haɗari saboda wannan dalili na ƙarancin makamashi ma'aikatar kiwon lafiyar ta ƙasar yaman ta kuma bayyana cewa ta aike da gargaɗi ga dukkanin asibitocin ƙasar da su rage ayyukan da suke yi sannan kuma su kasance cikin shirin rufe ƙofofin karɓar marasa lafiya idan har masu yaƙi da wannan ƙasar suka ci gaba da hana shigar da makamashi cikinta. da akwai masu fama da cutar sukari biyu waɗanda suke buƙatar a yi musu ƙarin sanadarin insulin kuma rashin wuta ya sa hakan zai wuya domin sanadarin yana da buƙatar da ya yi sanyi iya gwargwado to kuna tare da radio wacce hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran ƙasar gini ta fara jan ɗamarar fada da sake ɓullar cutar ebola wakilin kungiyar lafiya ta duniya da who a kasar ta gini dr george alfred kizabagobis shi ne ya sanar da shirye-shiryen da ake yi a kasar domin fuskantar cutar ebola da ta sake bulla wacce kuma ya zuwa yanzu ta ci rayukan mutane biyar ma'aikatar kiwon lafiya ta kasar gini ce ta tabbatar da mutuwar mutane biyar daga cutar da ta bulla a cikin 'yan kwanakin nan dr george alfred ya kuma ce da akwai kyakkyawan fatan za a samu nasarar dakile cutar cikin gaggawa saboda an ɗauki darussa da dama a lokacin da cutar ta bulla a baya a iran duk wanda shekarunsa suka kai 65 ko sama zai rika samun magani da kula ta lafiya kyauta hukumar kula da tallafawa rayuwar al'umma social security ta iran ta sanar da cewa daga yanzu dukkanin 'yan ƙasa da shekarunsu suka kai 65 zuwa sama za a yi musu magani da kula da lafiyarsu kyauta a yan wani taro da ma'aikatar ta yi a yau talata mataimakin shugabanta amir abbas manochehri ne ya sanar da haka har ilawu ya ce matakin da aka ɗauka zai haifar da gagarumin sauyi a fagen harkar lafiya. mafi yawancin al'umma iran dai suna da inshora ta kiwon lafiya wacce take samar musu da sauƙi matuƙa wajen samun magani a asibitocin gwamnati da masu zaman kansu to ƙarshen labarin duniyar kenan Mustapha Adam kenan dauke da labaran duniya da dumi su yanzu kuma ga shirin na Afirka a yau har ila tare da shi Mustapha Adam. Afirka a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na Afirka a yau. Shiri ne dai wanda muka saba gabatar muku da batutuwa masu alaka da nahiyarmu ta Afirka. to a yau za mu dubi ne akan zabar da aka yi wa ingozi okonjo iweala yar asalin najeriya a matsayin babbar manajar kungiyar kasuwanci ta duniya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda wannan shirin zai gudana. a jiya litinin 15 ga watan nan na fabrairu majalisar kungiyar kasuwanci ta duniya ta yi wani zama inda ta zaɓi tsohuwar Ministan kuɗi ta najeriya ingozi okonje wela a matsayin babbar manajarta wannan zaɓin dai ya biyo bayan kai gwauro da marini da aka daɗe ana yi a tsakanin 'yan takara daban-daban da suka fito daga ƙasashe daga nahiyoyi mabambanta hakanan kuma tsoma bakunan wasu kasashe masu ƙarfin faɗa ji da suke kare wani bangare daga cikin 'yan takarar daga cikin 'yan takarar da akwai dr jesus sa'ida kuri dan asalin kasar mexico gabanin tsayawa takarar shi dai akan wannan mukamin ya yi aiki a cikin wannan kungiyar ta wto hakanan kuma ya aiki da babban bankin duniya da kuma asusun ba da lamuni na kasa da kasa ya kuma taka rawa a cikin yarjejeniyar kasuwanci daban-daban da suka hada da wacce aka kulla tsakanin ƙasarsa mexico da amurka da kuma kanada wacce aka fi sani da yarjejeniyar ta nafta wani dan takarar na shugabancin wannan kungiyar shine mr abdulhamid mahmud wanda dan asalin kasar masar ne shi ma a ƙasarsa masar ya yi aiki a fagen tattalin arziki da kasuwanci na tsawon shekaru 40 hakanan kuma ƙulla yarjejeniyoyi a tsakanin gwamnatin ƙasarsa da wasu cibiyoyi na tattalin arziki na ƙasa da ƙasa sai kuma mr tudo olenovshi daga ƙasar moldova shi kuwa ya kasance jami'in diflomasiya ne tsawon shekaru goma sha biyar wata 'yar takara ita ce mrs yu myung hee daga kasar koriya ta kudu ta kasance ministar kasuwanci a ta sannan kuma ta yi aiki a wannan fage na tsawon shekaru sha biyar wata 'yar takara ita ce mrs amina c muhammad daga kasar kenya ta da kwarewa a fagen aikin diflomasiyya ne domin ta yi jakadiya sannan kuma ta taɓa riƙe mukamin minista a ƙasar tata sai kuma mr muhammad maziyad altuwajiri wanda ɗan asalin ƙasar saudiya ne a halin da ake ciki a yanzu yana riƙe da mukamin minista kuma mai bayar da shawara ga gwamnatin ƙasarsa akan harkokin kasuwanci da cinikayya. ya kuma rike mukamai a cikin bankuna daban-daban na wannan ƙasa tashi. Ita kuwa Ingila ta tsaida Dr. Liam Fox a matsayin ɗan takar take so a zaɓa domin zama babban manajan ƙungiyar kasuwanci ta duniya. Ɗan siyasa ne na ƙasar Birtaniya wanda ya shahara da rajin wato ganin cewa an buɗe ƙofofin yin kasuwanci a tsakanin ƙasashe daban-daban na duniya ba tare da wani tarnaki ba. To ita kuwa 'yar takarar da Najeriya ta tsayar dai ita ce Ingozi Okonja Wela wacce a zahiri ta fi sauran dukkan 'yan takarar cancanta saboda dogon tarihi da ƙwarewa take da su a fagen tattalin arziki da kasuwanci da ma diflomasiya baya ga kasantuwar ta farfesa a wannan fage ta kuma rike mukamai a cikin gida da waje masu alaƙa da wannan fagen nata ta ɗauki shekaru talatin tana yin ayyuka a fagagen tattalin arziki da kasuwanci a cikin nahiyar afirka da nahiyar asiya da nahiyar turai da yankin latin amurka da kuma arewacin amurka ingozi tana rike da mukamai a halin yanzu masu yawa na duniya da suka hada da na cibiyar nan ta gavi wacce take yi wa yara allurar rigakafi na cutuka daban-daban wanda ya zuwa yanzu a ƙarƙashin wannan ƙungiyar an yi wa yaran da suka kai miliyan 750 allurar rigakafi na cutuka daban-daban a faɗin duniya hakanan kuma tana cikin shugabannin kamfanonin twitter da kuma standard chartered plc ba kuma daɗe da naɗa ta jakadiya ta musamman ba wajen nemo nahiyar afirka taimakon kuɗaɗe da za a yi fada da cutar corona ta zama annoba har ila yau ana ba unguzi da cewa ta kware wajen yin tattaunawa da take kaiwa ga cin yarjejeniya ta ƙasa da ƙasa ta kuma yi aiki da bankin duniya har tsawon shekaru 25 ta kai ga zama mai da mukami na biyu bayan babban manajan bankin na duniya a cikin gida kuwa sau biyu tana zama ministar kuɗi a karan farko ta riƙe wannan mukamin na ministar kuɗi daga shekara ta 2003 zuwa ta 2006 sai kuma a karo na biyu daga shekara ta 2011 zuwa ta 2015 ta kuma riƙe mukamin ministar harkokin waje na gajeren zango a shekara ta 2006 ingozi tana da imani mai ƙarfi kan cewa cinikayya da kasuwanci za su iya bunƙasa tattalin arzikin ƙasashe masu tasowa da fito da su daga cikin halin talauci a lokacin da take ministar kuɗi a najeriya ta jagoranci ƙasarta wajen tattaunawa da ƙasashen yammacin afirka da ma nahiyar afirka da ya kai ga cin majanoyi masu yawa daga ciki har batun kasuwanci a wannan nahiyar wannan kwarewa da take da ita ya sa ta zama mafi dacewa da zama babbar manajar kungiyar kasuwanci ta duniya sai dai kalubalen da ke gabanta yana da yawa a lokacin da take bayyana ra'ayoyinta akan irin sauye-sauyen da take so ta kawo ta bayyana cewa tana so ta sassauta dokoki da suka shafi harkar kasuwanci cinikayya tsakanin kasashe saboda ya zamanto an tafiyar da wannan al'amari cikin sauƙi. wani kalubalen da yake gabanta shine cewa koya za ta kare haƙƙin ƙasashe masu tasowa musamman ma dai waɗanda suke mambobi a cikin wannan ƙungiyar ta kasuwanci ta duniya hakanan kuma ba da dama ta yin hada-hada ta cinikayya da kasuwanci ba tare da manyan ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki sun danne ƙasashe masu tasowa ba idan ya zama na kasashe masu girman tattalin arziki da karfinsa suna da damar da za su kai kayayyakinsu na kasuwanci zuwa kasashe masu tasowa to da akwai buƙatar su ma kasashe masu tasowa a ba su dama daidai irin wannan domin ganin cewa sun isar da kayan kasuwancinsu da hajojin da suke samarwa zuwa kasashe da suka ci gaba a wannan fage domin ganin cewa wato an samar da daidaito da adalci a cikin wannan harka ta kasuwanci to ma sauraro a nan za mu dasa aya saboda lokacinmu ya zo ƙarshe fatan kun ji daɗin abubuwan da kuka saurara a cikin shirin sai dai kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba da za a je mu ɗauke da wani jigon mu kasance cikin ƙoshin lafiya. adala yanzu kuma sai shirinmu na muryoyi masu sauraro tare da Hassan Barka. assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa BOH daga nan Tehran da ke tattaro ra'ayoyin ku masu saurare kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. To yau ma dai ni ne Hassan Barka ke mai farin cikin sake kasancewa da ku a cikin shirin ba tare da bata lokaci ba Hassan Barku da malamin mu na farko. Assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci da Iran mai magana Hussein Sitar kasuwar kwalliya da magaram. Gaskiya wani rikici da ya faru a kasuwar shasha ta garin Ibadan tsakanin yarbawa da Hausawa hakan san bai dace ba kuma ya kamata a ce gwamnatin Najeriya ta yi gaugawa ta shiga cikin al'amarin na ganin cewa ta ɗimke wannan baraka ta hanyar zaunar da wato ainihin shugabannin wannan al'ummomi bangarorin guda biyu na hausawa da yarabawa na ganin cewa an samu wato an shayo bakin zara tun kafin wankin hula ya kai su zuwa dare duba da cewa kabilun hausawa da yarabawa manyan kabilu ne idan aka ce ana rikici tsakanin su gaskiya rikici ne wanda ke zai iya shafa komai da komai da fatan za ku tashi lafiya boh ira assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muryar jamhuriyar musulunci ta iran boh hausa mai magana na kumamman sani wanda ake kira da sani litana wanda ke nan garin da magaran, to da farko dai zan yi magana akan bisa tattaunawar da za a yi a kasar chadi da shugaban faransa emmanuel macron to masha allah ya yi daidai to allah ya sa wannan tattaunawar za ta kasance mu mutanen afirka alkhairi kuma za a gano bakin zaren abin da ke ci mana tuwo a kwarya kamar matsalar tsaro a magance mana ita biyo ya ci hausa mai magana na kuma musamman Sani wanda ake kira da Sani Litana wanda ke nan garin damagaram ku tashi lahiya. assalamu alaikum jamhuriyar musulunci iran sunana ibrahim lara gafta karamar hukumar kirika sama a jihar jigawa a halin yanzu ina garin gafta to da farko ina so na yi amfani da wannan dama na ja hankalin yan jam'iyyar apc na najeriya akan wannan rajista da ake yi ta katin kasa katin a ta katin rajistar katin zama dan jam'iyya to zama dan jam'iyya fa ba wa dole bane in ka ga dama domin in ma ka je ka rajistar ma dan jam'iyya din ba wai wani abu bane abubuwan da ake bawa na tallafin du masu hannu da shuni ne suke kwacewa suna na ibrahim lara ga karamar hukumar kiri kasan ma jihar jigawa assalamu alaikum radio iran boh mai sauraron ku usaini labran daga nan yamai a jamhuriyar nijar ni dai kullum fata na da kira na zuwa ga al'ummar kasata ne yan nijar zabe dai yana nan ga karatawa in allah kai muna rana wata ranar lahadi za a yi zaɓe zagaye na biyu muna fata allah ya sa a yi lahiya a yi kare lahiya kuma mun yi da allah wanda da irin abin da mun ka ga wata sabuwar siyasa da ake so a kawo mana cikin kasa ga tamu wadda mu dai yan Nijar ba mu san da ita ba siyasa ta tsokana da hitina da neman tashi hankali sunana Hussein Labran daga mai jamhuriyar Nijar mai sauraron ku na yau da kullum Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashin Hausa na Jamhuriyar Musulunci a Iran. Kamar kullum kuna tare da Tahir M Tahir Jambullo jihar Kano tarayyar Najeriya. Hakika na shigo shiri ne domin na yi tsokaci dangane da wannan taron da za a yi da shugaban ƙasar Faransa zai a birnin Injamaiya na ƙasar Chadi domin tattauna kan batun siyasar ƙasar. To, mu dai fatan mu shine a kullum allah ya sa gaban faransa zai je abin da ya dace amma emmanuel bukarin babu abin da zai iya yi wa al'umma afirka domin magabatan su kwanci kunshi gabanin da sun sun kasa assalamu alaikum gidan radio tehran da fatan kana lafiya za mu wa bakin mu albarkacin ranar radiyon duniya da aka yi sha uku da watan nan da muke ciki muna fatan kafofin watsa labaranmu na nan cikin gida zandar da allah su dinga yin irin abubuwan da gidajen radio fm na kano kamar freedom arewa suke yin abu kamar shirye-shiryen su da suke sawa ta yanar gizo-gizo kamar su arewa freedom muna nan zandar ma muke ga abin da suke mu ma muna bukatar su buɗe ko da shafin facebook ne duk program ɗin da za su yi wanda yake jan hankalin jama'a ce sun watsa shi na gode mai magana mamman sani dauda bigiman fada erogan da magaram zandar sashen hausa na ohio da ke birnin tahiran barka ku da haka mai magana sanusi madatai daga nan da magaram jamhuriyar nijar to a yau ni na shigo hilin ne dauke da kira ga ko tunatarwa ga 'yan uwa na talakawa na kasa ta nan nijar dangance da zaben nan da ke ƙara kuratawa ya ƙara kuratawa ina jan hankali ga 'yan uwa na nan nijar ƙuri'a ta ita ce yanci kada wani dan siyasa ya zo ce a zaɓe ni zan yi kaza zan muku kaza ko ku sai da ƙuri'a ina kira ga sauran 'yan ƙasa ta matsaya a yi zaɓe wanda aka ga zai kawo mana sauyi a ƙasar mu sauyin da muke fata wajen allah Assalamu alaikum murya radio musulunci na Iran kuna tare da toro bakin ofital jamhuriyar Nijar da magara to ni dai lokaci na na yau duba da cewa mutane da Allah kasa saka mutane cikin rudani eh, dan saboda wannan yan takara guda biyu ne dai ake fama to kuma shi wannan dan takara na kota masu mulki ana rayar cewa sana'a koko kana wani aiki duka an ba kotan suka koma ba koko in ba ban suka koma ba in suka hau mulki za su tara ka daga wajen aikin da kake ko kuma duk matsayin da ke gare ka za a maida ka kasa kuma a kama ka a manta da kai mutane Allah ka saka mutane rudani ko kuma eh, takota masu mulki akwai masu faɗa a ya kamata su fito su waye ma da mutane kai kuna tare da Turo Bakin Ofital Jamhuriyar Nijar da Magaram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyo BOH mai magana na Siraju Abdullahi daga nan ga kasar Gambi. A yau ra'ayina akan al'ummar Nijar ina kira gare mu gaba daya eh, a kwantar da hankali a natsu Allah Ubangiji ya gwada mana an yi wannan zaɓe lafiya lafiya an kare lafiya kamar yadda aka yi wancan zaɓe lami lafiya aka kare lafiya to muna fatan haka zalika wannan karin ma. Radio Iran kuna tare da Mamman Baniya Yakuba Awashi daga birnin Tawa a Jamhuriyar Niger. In dai har yan arewacin Najeriya suna fuskanta wani cin zarafi a kudancin kasar to wannan dai ana iya ci ai sai bango ya tsake gari ke samun wani kusa. A siyasar Najeriya ana ganin alamun cewa kamar an fifita yan kudu fiye da takwarorin su na yan arewa kuma wannan ba lahin kowa bane lahin shugabannin arewa ne. Zaka ga dan kudu daya idan aka mishi wani cin zarafi sai ka kamar duka shugabannin kudu sun nuna rashin jin daɗi amma dan arewa za a mishi kowane kaskanci shuru baka ga wani wani babba ba daga arewa ya fito ya yi magana suna na mamman biniya ya kuba a washe ku tashi lafiya. Assalamu alaikum gidan radiyon Iran gidan radio mai ɗimbin masoya masu saurare muna tare da Libya Coast dan kabu-kabu a bakin likita dutsen birnin da maganin wanda aka yi sani da ɗan zagari gaskiya cikin likita ana cikin wahala zaka kawo mutum bai da lahiya ko masassa masara ne ko ciwon kai ne ko kuma irin cututtuka wannan ne ko tension wallahi kankace miye in ka aje mutumin ka kahin sati sai ga ka kashe fiye da jika 200 ko 300 dan Allah duk magabacin da Allah ya ba umman Usman kin ne in ba zan kin ne duk wanda Allah ya ba dan Allah ya diba gari na da magaran ho ana cikin matsala an ka kama turjiya dan Allah a tausaya a kama magani in maganin bai samu ba a rage kuɗin aikin wannan da ake ma mutane mutane suna cikin wahala to marilla ina ga kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji murayoyinsu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. madal yanzu kuma sai shirinmu na kisoshin rayuwa wanda zan gabatar. Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stani rasta na atila shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin wannan shirin. madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata mun tsaya inda hawarijawa suka ware daga cikin al'ummar musulmi a kufa suka koma wani wuri da ake kira harura kusa da birnin kufa suna kafirta imam ali salam sannan sun buƙace shi da ya tuba sannan sun bayyana wata aƙida wacce take cewa babu hukunci sai allah dangane da wannan imam ali salam ya ba su amsa da cewa kalmar gaskiya ce wacce suke nufin bata da ita yana cewa manufarsu da wannan kalmar maganar ita ce babu shugaba a cikin mutane sai Allah wanda hakan ba zai yi ba da farko sun fara kafirta Imam Ali alaihi a cikin masallacinsa a birnin Kufa sannan sun buƙace shi da ya tuba daga baya kuma suka koma wani wuri da ake kira Harura kamar da muka bayyana a yankin Nirawan suka zaɓi wani daga cikin wanda ake kira Abdullahi ibn Wahab a matsayin shugabansu suka yi masa bai'a Imam Ali alaihi bai tanka musu da farko ba amma bayan da ya sami labarin cewa suna kashe mutane wa'anda ba su amince da akidarsu ba a lokacin da labari ya zo masa sun kashe abdullahi bin habbab sahabin manzan allah sallallahu alaihi wa sallam sannan suka huda cikin matarsa wacce take da ciki a lokacin suka fitar da ɗansa sannan suka kashe ta a nan ne sai ya ga ba makawa sai ya san abin da zai yi da su da farko ya aiki wasu mutane daga cikinsu akwai abdullahi ibn abbas don su yi muhawara da su don kuma sanin manufarsu da kuma dawo da su kan hanya abdullahi ibn abbas tare da waɗanda suke tare da shi sun yi muhawara da hawarijawa kan aƙidunsu kuma sun sami damar dawo da wasu kan hanyar gaskiya amma duk da haka malaman tarihi sun bayyana cewa yawan hawarijawa a farko sun kai dubu goma sha biyu da ƙarshe imam ali salam da kansa ya je ni rawan inda ya yi jayayya da su a lokacin da ya isa wajen su sai ya ce masu su waye daga cikin ku suka je yakin sifin tare da ni sai suka ce gamu nan sai ce ku ware gefe da suka ware sai ya yi musu magana a keɓe kan abubuwan da suke korafi a kansu kuma mafi yawansu sun gamsu da abin da ya faɗa sun kuma dawo ɓangarensa har ila yau ya koma ka bangare na biyu inda su ma ya yi ta muhawara da su har ya sami da dama daga cikinsu sun kuma dawo bangarensa malaman tarihi sun bayyana cewa a yakin nehrawan imam ali salam ya yaƙi hawarijawa ne a shekara ta 38 bayan hijira a wannan yakin dai an kashe mafi yawansu sai 'yan kaɗan wanda ba su fi goma ba sannan ba su kashe cikin sojojin imam ali salam ba in banda 'yan kaɗan wanda su ma ba su fi goma ba a cikin yakin ne aka kashe wani munafiki wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada labarin mutuwarsa a wannan yakin wanda ake kiransa sara wanda sunansa na gaskiya shine harkus bin zuhair bin sa'ad at-tamimi ya har ila yau wannan yakin kamar sauran yaƙe-yaƙen amirul mu'minin ali ibn abi talib alaihi salam manzon Allah sallallahu alaihi wa ya bada labarin za a yi shi kuma imam ali alaihi salam zai sami nasara a kansu har ila yau kuma imam ali alaihi salam shine kan gaskiya kuma zai sami nasara a kansu sai kuma sifofin khawarijawa wanda aka basu wannan sunan don sun fice daga biyayya ga sarkin musulmi amirul muminin ali ibn abi talib alaihissalam mutane ne masu yawan ibada daga ciki hadda yawan karatu alkur'ani har ana cewa ɗayan ku zai raina sallar su idan ya ga yadda suke sallah haka ma sauran ibadu amma jahilai ne murakkabai jahilai ne da ba san cewa su jahilai ne ba ƙungiyar hawarijawa sun zama ƙungiyar musulmi ta farko wacce ta fice daga cikin al'ummar musulmi da akida wacce ta bambanta da mafi yawan musulmi na lokacin duk da cewa sun yadu a ƙasashen larabawa da dama daga baya amma kuma an yi wasu lokuta da suka ɓace wani yakan zo ya tada aƙidar tasu duk da cewa ba da sunansu ba amma aƙidar ɗaya ce tsanantawa a addini kafirta musulmi da zunubi da kuma jahilcin addini da ƙarshe ɗaya daga cikinsu wanda ake kira abdulrahman ibn muljam almuradi ya sari amirul muminin ali ibn abi talib salam da takobinsa mai guba a kansa a safiyar juma'a ranar 19 ga watan ramadan shekara ta 40 hijira kamariya ya kuma kai shi ga shahada ranar 21 ga watan na ramadana bayan jinya na kwanaki biyu da ƙarshe kisan da hawarijawa suka yi wa cewa imam ali alayhi salam shekara ta arba'in bayan hijira ya sa muawiya da abi Sufiyan ya ji daɗi ya kuma ƙara matsawa don kwace iko daga hannun iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam hawarijawa sun shahara a tarihin musulunci da ƙiyayyarsu ga aliyu ɗan abi talib salam da kuma iyalan gidansa masu tsarki don haka ake kiransu na wasibawa wato wa'anda suka kafawa iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ƙiyayya duk da cewa allah subhanahu ta'ala ya umurci al'umma musulmi su so su masu sauraro anan za mu tasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma wata fitowa idan allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madalla yanzu kuma san shirinmu na lafiya sai da kula shi ma tare da hassan barka lafiya sai da kula Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kudo da kuma sake kasancewa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin Radio Hausa VOH da ke tattaunawa kan batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To shirin a yau na zaman ci gaban wanda ya gabata ne inda muka mai da hankali kan ciwon sanyi ko kuma infection. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa'a. sama Allah ka taimake mu amin marilla kamar da watakila wasu ku suka je shirin a yau na zaman ci gaban wanda ya gabata ne inda muka mai da hankali kan ciwon sanyi infection ko kuma toilet infection daya daga cikin cutukan da ke damun mata ka har ma da maza a cikin birni da kauye. kamar dai yadda muka fara dai a makonan da suka gabata muna tattaunawa ne da dr sa'idu ahmed ƙwararren likitan mata a asibitin dutse da ke jihar jigawa a tarayyar najeriya inda a makonni biyu da suka gabata ya yi mana shimfiɗa kan wannan ciwon da ma hanyoyin da kaiwa ga kamuwa da shi wannan ciwon to a yau dokta zai dora mana ne kan tambayar cewa ko wani alamu ne suke bayyana ga wanda ya riga ya kamu da wannan ciwon ga dai amsar da ya bayar na to alamu dai kamar wanda suka fitowa fili a kulli halin na farko akwai batun kaikayi yawanci za a samu masu irin wannan larurar zai zama al'aurarsu ko yana yawan musu kaikayi har ma wasu akan samu rashin sa'a da in har suna da shiga cikin al'umma har sai a gane suna yawan soshe-soshe har wasu sukan yi cewa wacce kowa ne me ke damun ka ne na ga tun da aka zo an kasa zama sai soke sosai sosai ake na biyu kuma shine wani farin ruwa haka da za mu gani yakan fito to shi wannan farin ruwan kafin mu ce alama ne na ciwon sanyi yana da kyau mu yi bayani cewa farin ruwa da musamman iyayen mata suke gani yana akwai wanda yake ba na larura ba ne akwai kuma wanda yake na larura shi wanda yake ba na larura ba ne ya fi samun mata wanda suke yanayin da shekarunsu ya kai na haihuwa kuma bai wuce na haihuwa ba ina nufin sun balaga kuma ba su kai can a tsufa inda har sun daina haihuwa ba to yawan yanayin su wa'annan mata da muke magana suna samun canjin jikinsu wanda yakan sa lokaci-lokaci za su ga shi wannan ruwa yana zuba wani lokaci fari wani lokaci kamar ruwan kwai hakan nan a kalan shi to shi wannan ba yi da matsala sannan wasu ma sukan gan shi a misali lokacin da suka samu wani labari mai daɗin da har ya ɗaga musu hankali hakan nan sai ga wasu matan sun samu wannan wasu kuma sanda suke a wurin jima'i na zaman aure su ma suna samun irin wannan zuba ruwa to shi wannan ruwa da muke magana ba irin wannan ba ne wanda muke magana shine wannan wanda za ka ake samu na daidai yana da wari kamar yadda muka san karnin kifi haka za mu ji warin shi na biyu kuma wani lokaci a gan shi fari wani lokaci kuma a gan shi kamar kalan toka-toka hakan nan sannan kuma yana da kaikayi sosai tare da duk sanda aka zo yin fitsari za a dinga jin zafin wannan fitsarin sosai kuma yana damun mata sosai a yanayin zamantakewansu na aure da kuma na al'adarsu to wayannan su ne mahimman kamar manyan alamu na ɗaya mun yi magana a kan kaikayi da za a ji na al'aura na biyu mun magana wannan eh, ruwa da za a mace za ta gani yana zubowa daga gabanta na uku shine za ta dinga jin wani maman jikinta hakan nan um, kamar an matsowa da mutum garwashin wuta duk bangaren jikin shi sannan na biyar wanda yake da mahimmanci shine akan samu ciwon mara wasu da yawa za su samu ciwon mara wasu kuma babu wannan batun ciwon maran tare da su to wayannan su ne kusan a ah, mahimman ah, alamomin da mai ciwon sanyi yakan bayyana da shi a ah, duk sanda ya kamu da wannan shi larura to masu sauraro lalle mun so jin yadda alamun wannan ciwon yake ga maza sai dai kashi lokacin da muke da shi ya kawo jiki a don haka nan zan dasa aya a cikin shirin na yau sai kuma wata rana talata idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin shi dr sa'idu ahmed kwarar likitan mata asibitin dutse da ke jihar jigawa a tarayyar najeriya ni hassan barka da nasira na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya kai co a gaida likita bokan turai a da niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai a da niyya sosai masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau duniyarmu a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim, masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau da ke leko muku wasu daga cikin lamura masu mahimmanci da suka faru ko kuma suke ci gaba da faruwa a yankuna daban-daban na duniya musamman ma dai a yankin gabas tsakiya da kuma kasashen musulmi to da fatan masu saurare suna cikin koshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa sa. a shekaran jiya lahadi ne dai yunkurin da al'ummar kasar bahrain suka kaddamar da nufin tabbatar da 'yancin su a kasar da kuma kawo ƙarshen mulkin kama karya da ke faruwa a kasar yake cika shekaru goma da farawa kuma har ya zuwa yanzu yake ci gaba duk kuwa da irin amfani da ƙarfi da zaluncin da ake musu bugu da ƙari kan halin ko in kula da manyan kasashen duniya da kuma cibiyoyin kasa da kasa suke nunawa da irin wannan yanayi da kuma halin da al'ummar ta baharin suke ciki. To wannan lamarin da shine batun da shirin namu na yanzu zai dubi cikinsa don ganin wasu irin sifofi ne yunkurin na al'ummar Bahrain yake banta da su da kuma bambanta da sauran yunkure-yunkure da suka faru a kasashen larabawa da ma na musulmi din tsawon waɗannan shekarun. To haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance. masu saurare barkamu da sake saduwa. Kamar yadda muka ambata a farkon shirin a ranar Lahadin da ta gabata wato sha hudu ga watan Fabrairu nan da muke ciki ne dai. Yunkurin al'ummar kasar Bahrain don neman 'yancin su da kuma kawo ƙarshen mulkin danniya da kama karya ta 'ya'yan gidan sarautar Ali Khalifa ya cika shekaru goma cif da farawa. to sai dai kuma wannan yunkuri na al'ummar ta bahrain ya bambanta da sauran yunkure-yunkure da sauran al'ummomin kasashen larabawa suka kaddamar cikin waɗannan shekaru musamman bayan abin da ake kira da yunkurin al'ummomin kasashen larabawa na arab spring wanda ya sanadiyar kifar da wasu gwamnatocin larabawan kana daga baya kuma wasu manyan kasashen duniya suka yi nasarar juya wannan yunkuri da kwace shi daga hannun asalin al'ummomin kasashen da suka yunkura din da kuma mai sheshi wani abu na daban don cimma bakakin manufofinsu kan wasu ƙasashe da kuma wasu shugabanni kamar abin da yake faruwa a ƙasashen syria da kuma abin da ya faru a libya da dai sauransu to shi wannan yunkuri na al'ummar bahrain ya bambanta da sauran irin waɗancan yunkure-yunkure ne sakamakon wasu siffofi da shi yunkurin na Bahrain yake banta da su daga cikin waɗannan siffofi kuwa da yake banta da su ɗin sama da sauran yunkure-yunkuren akwai batun irin zaluntar wannan yunkuri da aka yi ta yadda ake tuhumarsa da mafi munin tuhuma daga ɓangarorin da ake fatan ganin su ɗin sun taimaka wa yunkurin da kuma su kansu al'ummar na Bahrain saboda abin da halin da suke ciki to amma abin bakin ciki sai waɗannan mutane da kuma waɗannan ƙasashe da kuma cibiyoyi ɗin suka kasance karkashin inuwar kabilanci da mazhaba wanda haka ne rufe musu idanuwa suka ringa tuhumar shi wannan yunkuri na al'ummar bahrain wanda yunkuri ne na neman yanci cikin kwanciyar hankali da kuma wato zaman lafiya ba tare da ta da hankali ba sabanin abubuwan da suke faruwa a wasu wajajen na daban amma duk da haka waɗannan cibiyoyi da waɗannan kasashe suka rufe ido akan wannan al'umma na bahrain da irin abubuwan da take nema wanda yake a dukkanin dokoki na ƙasa da ƙasa ma suna da haƙƙin su yi wannan abu amma waɗannan ƙasashe da waɗannan cibiyoyi suka rufe ido saboda wata manufa da suke da ita wannan kuma manufar tana da alaka da na kabilanci masaba da sauransu kamar yadda muka bayyana to wata siffar kuma da yunkurin na al'ummar bahrain yake banta da ita ita ce batun zaman lafiya da kin riko da tafarki na tashin hankali da yunkurin yake banta da shi duk kuwa da kokarin da gwamnatin Bahrain din ta kama karya kuma ta nuna wariya wadda hakan ya sanya wato duk da irin kokarin da gwamnatin kama karya ta Bahrain din ta yi wajen janyo su cikin irin wannan yanayi na tashin hankali din ta hanyar amfani da karfi na cin tuwo ta hanyar amfani da karfin tuwo da tursasawa bayan ta rufe duk wata kofa ta bayyana ra'ayi da sauran sifofi da ya shafi kare haƙoƙin adama da haƙƙin da suke da shi na faɗin albarkacin bakin su da kuma ra'ayin da suke da shi wato duk bayan gwamnatin ta Bahrain ta rufe dukkanin waɗannan kofofi sannan kuma da dukkanin amfani da karfi da tursasawa da zalunci akan waɗannan al'umma na Bahrain duk da nufin sanya su su fice daga wannan tafarki nasu da suka kama na zaman lafiya da kin amfani da tashin hankali amma duk da haka al'ummar bahrain din suka shiga da riko da wannan tafarki da tun farko suka dauka na neman wato wanda kuma yunkurin nasu yake banta da shi na tabbatar da zaman lafiya da kuma nisantar duk wani abu na tashin hankali wanda kuma wannan din yana daga cikin dalilan da suka sanya yunkurin ya ci gaba har ya zuwa yanzu duk kuwa da irin rufe ido da shauran kasashen duniya din suke yi amma dai hakikanin al'ummomi na duniya ma'abota yanci da kuma adalci sun san irin halin da al'ummar na bahrain suke ciki. baya ga waɗannan sifofi waɗanda yunkurin na al'ummar Bahrain yake banta da su daga yunkurin sauran al'ummomin Larabawan akwai kuma wani batu na daban wanda shine yadda aka yi amfani da sojoji na wata ƙasa ko kuma wasu ƙasashe na daban wajen kawo ƙarshen wannan yunkuri na al'umma a daidai lokacin da sojojin ƙasashen Saudiya da haɗaɗɗiyar daular Larabawa suka mamaye ƙasar Bahrain ɗin da kuma amfani da dukkanin ƙarfin da suke da shi wajen kawo ƙarshen wannan yunkuri da kuma rufe bakin al'ummar Bahrain din musamman matasan su da kuma ƙara ƙarfafa gwamnati gwamnatin kama karyar wajen ci gaba da wannan danyen aiki da take yi a gaban idanuwa da kunnuwan kasashen duniya da kuma cibiyoyi na kasa da kasa wato abinda wannan bangare na wannan batu da shi kansa wannan yankurin yake banta da shi shine batun cewa irin yanayin yadda gwamnatin kasar Bahrain din bayan amfani da take yi da ainihin jami'an tsaro na cikin gida 'yan sanda da sojoji wurin murƙushe wannan yunkuri na al'umma al'ummomin marasa kariya waɗanda ba su da wani makami a hannunsu haka din bai wadatar da ita ba sanda ta koma ta amfani da ko ko buƙatar wasu sojoji na wasu ƙasashe su shigo ƙasan don su murƙushe wannan yunkuri waɗannan sojoji kuwa suna sojojin kasashen saudiya da hadadin daular laraba wanda kowa ya ga yanayin yadda suka shigo ƙasan ko dukkanin karfinsu da kuma irin yanayin yadda suke aiwatar da abin da suka so akan waɗannan al'umma marasa kariya na ƙasar bahrain a daidai lokacin da kuma manyan ƙasashen duniya da kuma cibiyoyin ƙasa da ƙasa suka rufe idanuwansu akan dukkanin waɗannan ayyuka na asha da su waɗannan sojoji da kuma jami'an tsaro suke akan al'ummar ƙasar ta bahrain wanda ko shaka babu wannan wani mataki ne da sarki sarkin bahrain din ya dauka da kiran sojojin kasashen waje su shigo kasar su mamaye ta don dai su taimaka masa wajen ci gaba da zama a karagan mulkin kasar a matsayin wani lamari da ke nuni da irin rauni da ragwanci da kuma gazawar gwamnatin bahrain din a gaban al'ummar kasar ma'abota 'yanci wanda shi kansa wannan wani lamari ne da ke kara tabbatar da tsayin dakan al'umma din da kuma ci gaba da wannan yunkuri har zuwa yanzu da ake bukukuwan shekaru goma na yunkurin har ila yau kuma wani lamarin da ke faruwa a bahrain din wanda ya sanya yunkurin al'ummar kasar ya bambanta da sauran yunkure-yunkure na kasashen larabawa shine irin amfani da karfi da mu'amalar rashin imani da kaushin hali da mahukuntan bahrain din suke yi akan al'ummar kasar masu zanga-zanga da nuna rashin amincewarsu amma cikin ruwan sanyi da kuma kwanciyar hankali wanda ya sake ta bayyanar da munafincin gwamnatocin kasashen yammaci waɗanda a ɓangare guda suke magana kan hakokin bil adama da kuma kokarin karewa da tabbatar da dimokuraɗiyya amma bangare guda kuma suna ci gaba da goyon bayan gwamnatin bahrain din da take aikata irin wannan danyen aiki da kuma ba ta kariya ta siyasa a wasu lokuta ma har da kariya da kuma inuwa ta kafafen watsa labarai wanda hatta cikin 'yan kwanakin nan da ake gudanar da bukukuwan cika shekaru goma da wannan yunkurin amma adadin mutanen da aka kama da kuma ci gaba da tsare su cikin 'yan wannan kwanaki ɗaya biyu biyu sun kai mutane goma sha takwas manya da kuma ƙananan yara su goma sha ɗaya daga cikin waɗannan ƙananan yaran kuwa akwai wasu yaran da suke fuskantar ɗaurin sama da shekaru ashirin a gidan yari saboda laifin shiga cikin waɗannan jerin gwano da zanga-zangogi na tunawa da shekaru goma da fara wannan yunkuri ɗaya daga cikin abubuwan da ke nuni da irin wannan zalunci da kuma tursasawa akan al'ummar bahrain da gwamnatin take yi shine mu'amalarta da babban sakataren jam'iyyar ta al-wifaq ta ƙasar sheikh ali salman wanda take ci gaba da tsare shi tun daga shekara ta 2014 wanda aka kama shi da kuma ci gaba da tsare shi saboda kalamai na siyasa da ya faɗi inda ya Allah wadai da gwamnatin ta sarauta ta Bahrain. A shekara ta 2016 ne ma aka fara yanke masa hukunci inda daga baya kuma aka yanke masa hukuncin zaman gidan yari na har abada tsawon rayuwarsa. Wanda duk haka din yake nuni da irin wannan zalunci da kokarin murƙushe duk wani sauti duk wata murya da za ta fito da nuna rashin amincewa da irin halin da ake ciki a ƙasar ta Bahrain da irin abubuwan da ake yi wa mafi yawan al'ummar ƙasar bisa ɗabi'a ta ƙabilanci da masaba da dai sauransu to wannan kaɗan kenan daga cikin irin waɗannan siffofi da yunkurin na al'ummar bahrain yake ɓanta da su wanda kuma ko shaka babu na daga cikin abubuwan da suka sanya yunkurin har da zuwa yanzu yake nan da kafafunsa doko da zaluncin da ake masa to sai dai kuma wani abin da ke ƙara ƙarfafawa da kuma tabbatar da yiwuwar ci gaba da shi wannan yunkurin shine taken da aka zaɓa. wa bukukuwan shekaru goma na fara wannan yunkuri din wato cikin yan kwanakin nan irin take da su al'ummar Bahrain din suke dagawa wanda ko shine tsayin daka har nasara wannan take yana nuni da wasu abubuwa ne wanda kuma yake jaddada irin tsayin dakan al'ummar ta Bahrain duk da irin abubuwan da ake mata na zalunci amma duk da haka hakan bai sa ta ta janye daga wannan tafarki da take kai ba sai dai kuma abinda ko shaka babu wanda kuma dukkanin masana suna faɗin wannan lamari shine cewa irin waɗannan abubuwa da gwamnatin baharin din take amfani da su musamman na amfani da karfin tuwo akan al'umma din da kuma neman taimako daga wasu kasashen waje na karin sojoji da kasashen larabawa na irin saudiya din da haɗaɗɗe daular larabawa ta na bangaren ma har da su amurka da haramtaccen kasar isra'ila wurin murƙushe su waɗannan al'umma da kuma yin amfani da wasu irin salo da dabaru waɗanda suke arowa daga irin wurare kasashe irin su amurka ko kuma haramtaccen kasar isra'ila wacce suka yi ƙaurin suna wurin azabtar da duk waɗanda suke adawa da su wanda kuma suke halin yanzu suke aiwatar da irin waɗannan salo din akan al'ummar ta Bahrain dukkanin waɗannan abubuwa da wuya su iya amfanar da ita kanta wannan gwamnati ta Bahrain misali aka yi da irin ci gaba da tsayin dakan da al'ummar ƙasa suke yi duk da irin waɗannan abubuwa da ake musu ta masu saurare da haka maka kashe abin da zamu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma da dan Allah a saduwa ta gaba amma kafin nan a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin yakan kama ni da na shirya na gabatar nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. masu sauraro tunda muna da sauran lokaci ga mushtaba adam ya dawo tare da wasu daga cikin labaran da kuka saurara kasar india za ta shiga cikin atisayen soja da iran za ta yi da kasashen rasha da china kwamandan sojan ruwa na iran admiral hussein kanzadi shine sanar da cewa manufar atisayen da za a yi a doron ruwan tekun india shine samar da tabbatar da tsaro na bai daya kuma india ma ta amince za ta shiga cikin atisayen a yau talata ne dai aka fara atisayen sojan ruwan a tsakanin kasashen iran rasha da kuma china kwamandan sojan ruwan na iran ya bayyana indiya a matsayin ɗaya daga cikin kasashe masu karfin soja a yankin da hakan ya sa ta shiga cikin atisayen da za a yi wannan dai shine karo na biyu da iran ta yi atisayen soja na haɗin gwiwa tsakaninta da ƙasashen rasha da kuma china an yi ace sayan farkon ne dai a cikin watan disamba na shekara ta dubu biyu da goma sha tara. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi-dumin su a halin yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyin su tahir amin yake cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu!" thank you